الرحمن الرحيم صلى يا ربي وسلم من على محمد والآل والسابي ولا والذي يظهر abin da zai bayyana wai tarajjahu kuma ya ba da rinjaye fi tawili a fassara wannan a fi tawili inda ku. gurin fassara wannan hadisi inda a gurin wannan malami wani gari da gurin wani wannan malamin min al-muhaqqiqin daga malamai masu zurfafa bincike a karatu ala taslimi a bisa yadda da wannan zance shine ma'ana taslimi kasan misalin aka ce aslama yuslimu islama mutum aslama ya miƙa kai yuslimu yana da kai islamun miƙa kai yanzu mu ɗauki ni da kai to da muka yadda mu ɗin nan musulmi ne wace doka ta musulunci ce take yi mana nauyi to wace doka ta kafirci ke ba mu sha'awa to ka gani tare da ko ta yi ma doka kafircin ta yi burgewa amma dai da dai ba mu miƙa mata kai ba sai muna kyamata yi mana kaga shi bature a gurin shi eh, a fito da mata da maza a yamutsu domin a samu sauƙin yin zina ba sai an wahala ba ko kaga mana shi ya samu to don Allah don annabi wannan doka mu yanzu a gurin mu a bakauna ce to me yasa ba ma san don muna kyamar wancan abin da shi yake nufi amma wawa faɗan boko bai gane ba ai shi na gari freedom ne a yau mata yanci ko ba tarko ne na zina ta sauki to yanzu mata na na kulle idan har ya kama za su fita sai in kai su anguwa ina ina kafa kafar su to komai kuɗin ka ba kafan ne da kayana ba to amma in gwamnati ne za ku yi ba to to promotion din su na hannunka to ba sai ka zaɓi wanda taimaka ba to ga gani Allah ka sauƙaƙa mana to ne alal muslimi in ma an mika kai ga wannan hadisi an yadda tabbas wannan hadisin ya tabbata cewa nabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance wato kama amarahu eh, wato kama amarahu kamar da ubangijin shi ya a umarce shi wairatul qur'ana yana jeranta alqur'ani tartilan jerantawa kun ga fassarar tartilu kenan amma akwai masu fassara shi ba da lugar tartilu din ba misali ba qur'ani ya ce wartil qur'ana tartila ba to ai kaga zatin fasarar ratala yuratil tartila ya jiranta yana jirantawa jirantawa malamin ta jawidi fa suka ce a ba wannan jirantawa kai da kake ɗauka fasara ba ai waje widul ta tajwidan ka ba qur'ani haƙƙin shi haƙƙin da ya kamata a bashi don shi ake ce mata jawidi ba wani ilimi ne kirkirkir ba a'a ba qur'ani haƙƙin shi da ta kamata mm, mm, mm. ba yadda kake karanta littafin ka na larabci ba za ka karanta ta alkur'ani ba a'a duka haruffan alkur'ani ko kuma bukajen qur'ani yadda ka san mutane ne akwai mai karhi akwai wanda bai da karfi akwai wanda aka tashi za a ruga to shi ne gaba akwai wanda kuma to shi ne baya akwai mai karfi akwai wanda ke da rauni akwai dogo akwai gajeri akwai dai duk gas ne haka Allah ya in makamanta ba ai da hamziya ai ya ga mana ya ce wa mislun nazair nusara'u ko ko ba haka ne ba a yawan alkur'ani to kamar in ya to kenan to tsoron minu wa ba ashbaha wara min ha ko yau eh, min na to misalu na irin na zarawo ai kaga ayoyin alkur'ani to to kamar ma da tan wani ma da cin dogo ne ga karfi ga komi shi bai ma abu a hankali sai sauke mita fita wani kuma yadda ka san ana matsayi haka haka ne to wannan ne Allah ka taimake mu wai fasilul aya aya Allah rama alura zan kaga an rubuta irin wannan ba ana nufin aya ɗaya ne jam'i ne na ayatu to sai a ce a domin misali in zan aya ɗaya ce to sai a ce ayatu ka gane al'aya wai wato jam'i ne na ayoyi wai don ka kiyaye to to wai fasalul a yana bambance ayoya tafsilan a fi qira'ati a karatun shi kama rawahu siqatu kamar yadda amintattu suka ruwaito anhu daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa mikidu tarasudu shaytani tsare shaytan na yuwa yau wani tilkal kitabi wato ga wannan littafi na'am au ga wannan shurudin mm. wadassuhu to da kuma abin da ke ce madarsu wato kamar da ake zuwa rannan a gwamben ku shekarun ba ko shekarun can ba wani ya zo da ilil da shi wata aje a ƙarƙashin tuteburi mai ganda ba to sai da taro ana rumarin shi ke nan ba ɗin fasai tashi ai kaga ɓoye sharri wato shi don dasu to wakashar da sa'isa me muke fasara shi da shi makirce makirce mana amma in ka lura makarata shine ake cewa wa makirce makirce to da sa'is binne binne waɗanda suke na sharri ta gaga shine min ju'in ta wa min shabai ko ba ka ne ba to shine wato a yawardilka eh, saka tati wato ga waɗannan tsakaituwa na aya ka san duk mutumin da zai karanta qur'ani yadda ta kamata da wuya ya rika hargitsa ayoyi wace aya ya zaka rika sauke ta ko wace aya zaka ka son kita. ka ta misali ko irin su alaƙari'a, ai ka ga yanzu mun san aya da kake ne eh, wa ma adraka mal qari'a ko to wannan ɗan saka ta din to hmm. waɗansu suka ce wai in ma an yarda da wancan hadisi fa da muka baro cewon shaidan ya so ka magana ba kuma fa ƙarya ne hmm. ke cewa to ƙarya ne ba kadar ko da ma mun yarda cewon an yin to sai a ce to a tsakanin aya da aya kenan yana iya furta wannan abin amma ba a baki annabi ba domin annabi kaga masumi su mutane da ba masumai ba sai su ji wannan to har da haka Allah ba zai ta ba dalili alaramma idan wanda ya fike faɗan magana ka yarda da shi to kallan ne ka gane kuran shi in mai faɗan magana ya iya kallan ne a ce ka gane kuran shi to annabi na amintaccen Allah ne kuma amintacce ne ga mutanen da aka aiko su don Allah ya za su iya bambance bannan shi A'a kai a fahimta kai ya za zai gane wannan shi to ya Allah zai bar mutane ana gaya musu banna kuma bai farka da su ba kuma shi Allah ya rasa inda zai bar banna ta zauna sai tsakanin aya da aya kai a ganin ka wannan zai yi duk wannan ba malam fa na ta wannan da tun farko wai yana kwana ne ko da kai ga kamar akwai yiwuwar haka to sai yake zuwa da yan waɗannan bayanan Wadassu da turbuɗewar shi shaidan fiha a waɗannan a saka tab ɗin a a a makata laƙaho abinda shi ya ƙirƙiro shi min kalkale mati na waɗannan matsayatan kalmoma muhakiyan na gamatan muhakiyan yana mai kwaikwayon na gamatan biyu murya annabi mm. sallallahu alaihi wasallam wallahi hadda haka Allah ba zai da ba domin aishe annabin ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bi mm. to sai a ce a jiki ne zai bambanta a murya ba zai bambanta ba ko a murya Allah ba zai bar shaidan ya ya almurya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haisu yasma'uhu man da na ilai ta yadda wanda ya kusantu da annabi zai ji kamar wannan muryar minal kufari ne ko hmm. muka gama ko kuma zai kabdo da biro ina daga cikin waɗannan kafirai wato tufazan nuha tufazan nuha sai su zace ta min kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da zaka ƙara lura alarma suma yasma'uhu mandana fasara bane mandana ilahi ka ga bitibarin labzi kenan tibarar ma'ana tufazan nu ai kaga wawun zai koma mu man wawai to bai nuna jami ba to kun kuma ta nuna mubradi ba to kana lura da can wanda di ya ji taron su to fa zannu ga ba fa ha ba an lura yau min na nabi sallallahu alaihi wasallam ta wa ha to kaji ko eh. su waɗannan kafiran sai su watsa wannan abin walan ya kada zalika innal muslimina kai zalika ai zalikal dasu su sakatat lan ya kada bai suka ba inda musulmina a gurin musulmai wato bi hamza surati wato bi hibza surati ko wato da kiyaye sura qabla zalika kafin wannan abin alama anzala hallahu ko bisa yadda ubangiji ya sauka da ita wata haƙuƙe mu su kuma mutanen da tabbatar wasu min halin nabi sallallahu alaihi wasallam to kaji ko to to kaga fi zamil ausa ne Allah ma yaushe abin da kake faɗa da shi a ce kuma ka koma kuma kana yaban shi ko ba ka fita hankalinka ba sannan kai duk wani abu ma wanda ya shafi rago hankali Allah bai taɓa jarraba ka da shi ba wa aibiya wato da aibata ta haƙƙin gurin wato shi kenan da ya shi ma urifa minu abinda aka san shi a gurin shi wannan a misali a fi a wasani wa aibiya ma urifa minu abinda aka san shi a gurin annabi na zagin su da aibata su to yaushe kuma za a lalace kuma a kuma ana kuma yabon su wa haka musa ibn uquba musa ibn uquba ya yi kaito fi wa magazi a cikin littafin da ya wallafa wanda ake ce mashi na ainihin magazi wa ya kokan annabi to sai na bayanin wa hawa haza irin wannan abin da muka faɗa wa sai ce kai innal muslimina kaga musulmin da kake magana to lan jisma uha wallahi ba su ji wannan na gamatu din ba to na gamatu wannan muryoyin wa inna ma alƙar shaidanu zalika fi azma ilin mushrike to ba ya shi nan ba dama ba ɗana ji magana uwan shi ba to kaga kawai shaidan ya jefa wannan maganganun banzan ne ko kuma wannan na gamatu a kunnuwan ƴaƴayen shi mushrikai wa qulubihim yawwa da zukatan su wai har wannan fa malam na magana ne har ma in an yarda hadisin akwai shi ba tun farko ya ce ba karya ne ba shi to da kai kana da ƙaiƙayin kila ba ƙarya bane ba to ga hanyar da ake ta ƙara fitar da kai wai kunu maru wuya. sai abin da aka to ya kasance yau min huzun nabi sallallahu alaihi wasallama yau na bakin cikin annabi in ma fata bata wai lihazil isha'ati ga wannan watsawa wasu Fati da wannan shuba, wa sababi hazi lafitatti da kuma dalilin wannan fitina wa qad Allah ta'ala ubangiji ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin tawala nabin har zuwa karshe ko ba mu aiko manzo ko annabi ba kafin ga fatamanna ko wato fa ma'ana ta manna ma'ana ta manna ai tala kaga ta wannan ai kaga guri ke na muke fasara shi ko to wai tala wai misali eh, wa marsa na min kabila kamin nabi tawala nabi illa iza alka shaytanu ne ko na shaytan kai illa iza illa iza tamanna shaytanu hmm alqa shaytanu hmm. fi to ka gani to kaga wannan kaga kenan kaga wannan tamanna to kaga tala to kaga tala shaytanu fi umniyati kenan ko hmm. qala Allah ta'ala ubangiji ya ce la ya ya'lamuna alkitaba illa amani waɗannan jahilan larabawa ba su da wani littafi da suka dogara da shi illa amani to sai fatan za mu samu a to guri ba fatan za mu samu bane ka ce ka riƙe wani abu wai kawai kana zan an shiga lahira za ka samu aljanna Allah ma babu ƙala lahu babu qala Rasulullahi sai qala kakanka alhali kakan na ka kuskure ba ka taɓa yadda kai ba kan gaba ga Allah ya Allah fa ya kushe ba to ai kaga wannan wato kamar abubuwan da muke faɗa na mutanen nan ne su naɗa mutum su ba shi walitaka su ba shi matsayi in an tafi lahira har su ba shi ceto mutanen mu yanzu ba su haka nan su fa za su naɗa waliyin shi fa Allah ba fanin shi ba hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su za su naɗa waliyin su ba shi karama su ba shi ceto su ba shi komi har sojabta ta to ai dama tabbatar da abin da ba shi a hannunka sai fata baka ai shine ake ce ma amani ai shine gurace guracen ba a tashi daga fasarar da ka sani ba na gurace guracen to ai fata za a samu to fata za a samu kenan wal iyaz billahi ai tilawatan ko a wannan fasara la ya alamuna likita ba illa mani ai illa tilawatan sai dai in an karanta su ji kawai ta wa ƙaunuhu bayan sakon Allahu shaidanu sai Allah ya share abin da shaidan ke jefowa ayu zibu ya tafi da shi wa labsa bihi ya kau da rikici da ya faru ta dalilin shi wa yukimu ayati Allah ya bayyana da ayoyin shi shine yukimu daga a haka ahkamu yukimu ihkaman kyautata abu da tabbatar da shi irin kamar bangaren ku haka na murmutan qur'ani ka gama warka ka tabbatar da ba bakin da kai kuskuren ajiye shi ko tsara shi kowane ba wata lamarin da za ka kara ma lankwasa kwarar da za ka kara ma tsawo ta cika ka samu sa'a wasale kuma ta daidai to wannan mashi ake ce ma kyautatawa ba to wannan shine shine yokimu sai Allah ya kyautata ayati ayoyin ma'ana ya tabbatar da su domin wannan takarda da karbota baki ya fita wasali ya fita hatta dan harjin da kake so irin su kan jin yabke din da kake fitawa ka fita sun fita shin dole ba tabbatar da ita ka yi ba hmm. da a ce ka ɗauko karatun nasu ka cusa shi bakara wannan takardar ya sunan ta Fiddau. Hmm. ko ba shi shi ce ba Fiddau ba ka ah, to ka gani to Allah ba ya fito a cikin aya hmm. yana yi in ta gama aiki to amma nan kaga wato wayu ki mai tabbatar da ayati ila aka ce a amanan ayati huwa ma ya kauli nabi sallallahu alaihi wa sallama yau mina samu abin da ke aukuwa ga annabi irin na rafkan wannan iza ƙara in ya yi karatu wato fayanta bihu sai ya falka yawon zalika don wannan karantawan wayar jiwa anhu ya bar wannan wa haza na kaulul kalbi to na ai irin zancen malam kalbi ne fil ayati a wannan aya annahu haddasa nafsahu wanda kuma ai kaga mun karanta kalbi tun tun mm. tun an tura magana shi wa qala iza tamanna ko ai haddasa sahu idan ya ba kan shi labari to yanzu da Allah Allah raba idan muka dauki annabi zai ba kan shi labari to ina magana wani kajin kalo ai ya zama annabin kan shi ko ko ba kare ba tun ai shi ba Allah bane ba kuma mai yau aike saiwa ya aikowa annabi ji ko to yanzu sai annabi na ba kan shi labari da Allah akwai hadon Allah cikin wannan A za a aiki da wannan to ga saboda ka ba magana wannan aiki yawwa Allah ji kanya to abin da ke so kenan alhamdulillah to kaji to wa bi riwayati Abi Bakar ibn Abdurrahman yawa wa irin wannan ya zo a riwaya Abubakar ibn Abdurrahman wa hal sa wannan rakonnuwa da kake gani wato fil karatu a karatu inna ma yasihu yana inganta ne fi ma laysa dariquhu tagayyir al-ma'ani wa tabdilul alfazi abinda bai canza lafazi baya canza ma'ana wa ziyarata ma laysa min alqur'ani ba kuma ƙarin abinda ba shi cikin alqur'ani bal sawa an izqada da ayatin minhu aw kalimatin walakinahu la yuqarru ala hazsahu yace har ma inda zai zama bal asawu ala izqada da ayatin ko hmm. a ce rabkana ta kawo akan asar yadda aya Ka gan ka lura qur'ani ya zo da wata aya amma shi annabin bai faɗa ba ma'ana to jibril ya faɗa aya amma shi annabin ya manta bai faɗi ba au kalimatan ko ta kalma ya zama annabin bai faɗi ba walakin na sai dai hadda za a ce akwai haka to la yuqarru ala hansa shi ka annabi ba za a tabbatar da shi a wannan ba inda zai yi me ake ce makalma na'am me ce makalma to abin da ke ce makalma yanzu misali wakalar kabu to kalan nan ko ka ta da wakala ko ka ce kala to shi ne kalma irkabu ka iya kiran shi kalma ka iya kiran shi jumla saboda za ka ji ƙur'ani ya ce ah, wannan inda shi ke cewa kalla innaha kalimatun to ai kalmar da ake cewa kalla ina kalimatu huwa qailuha cewa rabbir ji'uni la li amal salihan fi ma taraktu ka duba wannan zunzareriyar magana rabbir ji'uni la li amal salihan ko ba haka ne yake ba fi ma taraktu ko mm. to a duk wannan tsawon jimla dura wai sunan ta kalma sannan su malaman tauhidi kan ambaci kalmatul ikhlasi akan la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma a tsaya daga la ilaha illallah la ilaha illallah to duba tsawon abin da ta gosa amma fa sunanta kalmatul ikhlasi kalmar tsarkake Allah daga kowace kazanta to kaji amin alaramma to kaji shine ake ce kalma to la yuqaru ba za a tabbatar da annabi ba ala hada sai akan wannan kwana. har fada da akwai tafannin ba ba ya ce maka akwai tafannin ba da zai zama akwai rabkan ka da aya ko kalma hadda zai yiwu to ba ko za a tabar da nabi akan wannan bal yuna bohu alai to sai an barka da shi a kanta. to ka daunin an barka da shi yanzu ni din nan da ka saba da ni idan na baka labari goma ko ko shekara goma muna tare da kai to baka taba jina da ƙarya ba nan sai ka ji na zare na zo nunduma ƙarya Kawai wai ga ka tabbatar da wannan ƙarya ne to ba kuma kuskure ne ba dala ba za ka shiga shakkun abin da muka shekara goma ba to akwai wajibin abi ne to shi annabi fa wajibin abi shi to wa ma ta kuma rasulu to kaga za a bi shi akan rafkan akan kuskure akan isqadul ayati akan isqadul kalimati to wai Zakaru, wata wai zakar biyu a tunatar da shi lilhini a wannan lokacin alama sanar kurhu bisa yadda za mu ambace shi fiye hukumin ma ya juzu alaihi min cikin hukunci abin da ke iya halarta ga annabi a bangaren rafkan wa ma la ya da abin da ba ya halatta a wa ya yazharu daga cikin abin da ke bayyana fi wilihi a fasar wani hadisi airline har yau Annan mujahidan imamu wato mujahid rawa hadisal hazil kisata ya rawaito wannan ya yace wala ni katul ula ko kaga ai waccan ku wadda muka bada yau tilkal garani kullu garani kuma misali awon mafa'ilu ko kagar waya ta so mu za ko to fa in na qissata in mun ba kissan nan kai kulna to sai mu ce la ya budu ba ya nisanta anna haga ka da qur'ana to za ce to wannan qur'ani ne wal muradu bil garani qatil ula wa ana shafa'atuhunna la tutaja almala'ikatu ala hazihi riwayati domin suna da tsawon waya dama wani tsuntsu mai tsawon waya to ya ke ce ma ku ni dai ba san sunan shi ba da hausa wa ba girniku ku kai gurnaiku ku to jami shi sai a ce garaniku to nam ajimina ba ruwa take ba wannan tsuntsu ruwa ne hmm. to zai yi aiki ɗin shi ne to ne da ban faɗa ba su malaman ba su masana ba ne kuma kan tsawo na ya wuce kai ko in tsawo ya wuce kai an yi ne an yi ba na go to ban zo ban sa tsawo na ya wuce kai ne ka ji eh? na ba kira na ba shi sama ne ya sama a sama wani kan bishiyoyi a'a to amma ina yake cin abinci yakan yawo da don kogi kan ne tsinci abin da tsinci amma da jirgin ga wajen kwanansa ga komai akan gigiyoyi ko abin da har da yana fafan yaya da komai haka ne ma wala amma dai ba rabu da ruwa yana mafi yawan rayuwar shi gefen sun tashi yau gefen ruwa to amma kuma na jina na ai da yawa tsuntsayen da kalla ne ma a ce tsuntsu bai da alaka da kogi in dai Mm. akwai dai tsuntsun da bai cin kwari an sani to wannan kaga in ka gan shi ruwa ya zo sha ne tafi mm. amma don da kan ɗan surka da nama mm. irin masu cin mushen kifi da mushen kwaɗon nan haka ne to ka ko gaban bela ma ita ina jin ma ma fata kwana daji ita ka taɓa gata kwana daji eh ne ka je garin da irin burji da yake gefen gari wani haza fasar da kalbi ko to kaga da wannan fasar malar kalbi ya fasa algara ni kata an na halin mala'ikatu ta wazalika annal kufara kano ya take dunal ausana wani mala'ikata wa tobanatul lahi ka ji shi wai da kuma ka da mala'iku wai a matsayi kai ina sauran da tafan ne aliba Tokaji, to kaga wannan fasara ai ga wato kamar haka Allahu anhu wato kamar yadda ubangiji ya hikaito daga bakinsu warar da alai ya mai da musu fiya zai surati a wannan sura bi kaulihi alakumu zakar wa lahul unsa izan tilka mai kismatun tuka ko mm. to ka gani alakumu zakaru yanzu ku za ku keɓanto da maza jinsin maza ta wani hulunsa shi yake to kuma da mace shi Allah wato fa an Allah kullu haza Allah duk yake wannan abin cewa suna da maza shi yana da 'ya'ya mata min qaulin wannan jawo shafa'ati min malaikati to ai ce ceto daga mala'iku wannan sai ingantacce ne domin misali Allah rama duk wanda bai da laifi a gaban Allah akwai yiwuwar ya ceto malami duk wanda bai da laifi a gaban Allah akwai yiwuwar ya ceto ai ga ko su kafiran wai dalili wai ai gunki ba sai ma Allah laifin komai ba ba a kisan kai a ce gunki ba a sata a ce ba gunki ba duk ban na gunki bai da ashin ne kuke su to duk masu cewan waliwa na waliyi wannan ai za ki ga sun wanke waliyan daga kowane irin kazanta in ma fa sun tabbata waliyan da to in wali ya tabbata wali ne wallahi babu mai shakka ceton shi wallahi ki zai ceto inda matsalar take ne ka riga Allah na ɗawali kai ka daɗa naka ka ƙyala na Allah ba za ka ce abubakar zai ceto ba umar ba zai ba usman duk waɗannan zai gaba su to sai ka naka to kaji inda matsalar take Allah ka warware mana to ina muke to falan ma ta'awwal hukul mushrikuna ko yayin da mushrikai suka yi tawili ala annal murada bi hadha zakari ko wato bi hadha zikri alatum wala basa alaihi mashaidanu shaidan ya rikitar da su wala basa alaihi mashaidanu zalika shaidan ya rikitar musu da wannan wai hu ya kawata shi fi kulubin a cikin su wala qahu ko a shine ko shine ya jefa shi ilaihim zuwa gare su to na saka lahu ma sai Allah ya share wannan abu da shaidan din ya jefa wa haka ma'ayati ya tabbatar da ayoyin shi wa rafa'a tilawata tilkal ne ba ubangiji ya dauke waɗannan nabza kaga wannan budu ya kalbi ne ba allataini wajada shaidanu bihi ma sabilan wanda shaidan ya sami hanya ta dalilin lunsulil ilbasi wato kamar kamanu sai khasiru min alqur'ani kamar da aka yi nasin wadansu daga cikin ayoyin alqur'ani wa rufi'at lawato aka kuma ɗaukar ce karatunta wato wa kana fi inzalin ta ta'ala li zalika hikimatun akwai hikima a cikin saukar da wannan wa fi naskihi hikimatun kuma akwai hikima a cikin shafe shi lirin labihi man ya sha'u dan Allah ya batar da wanda ya ga dama Allahumma la taj'alna minhum wa yahdi man ya sha'u shirye da wanda ya ga dama Allahumma ja'alna yau minhum wa ma yudillu biyu Allah bai shirya wato bayi ya batawa bihi da naskin alkur'ani ila fasikina sai masu fita daga dashi la ja'ala dan ya sanya mai yulki shaidanu abinda shaidan ke jefa a kunnuwan su fitinata fitina lillazina fi qulubihim marabin ga waɗanda raunin imani ke cikin zukatansu wal qasiyatu kulubun da masu busasshen zuciya inna hakika a zalimai da fi shiqaqin baƙidin suna cikin gaddama mai nisan tasu daga daidai wal alamar lazina utul ilima. saboda waɗanda suka samu ilimi wato su san annahu alhaqu qur'ani gaskiya ne mira rabbika daga ubangijin ka fa yu'minu bihi su imani da shi fa yakubita ko fa taqbita lahu qulubum zukatan su da ladabi domin haka al'ata kila aka ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qara hazihi surata ina ga mu nan malamin alhamdulillah salatu goma ga nabi